wato shugaban yun suk yun na koriya ta kudu na ziyarar aiki a japan domin tattauna da prime minister fumio kishida shugabannin dai na kokarin yaukaka alaka tsakanin su domin tunkarar barazanar da koriya ta arewa ke yi a yankin su da kuma karin karfin fada aji da china ke samu a duniya This is the first time a South Korean leader has been invited to Japan for a top-level meeting. Wakilar BBC ta ce wannan ne karan farko da aka gayyaci wani babban wato wani mai babban mukami na Koriya ta Kudu cikin shekaru sha biyu kuma ganawar alama ce da ke nuna shugabannin biyu sun amince da jingini bambance-bambancen da ke tsakanin su domin magance matsalolin da ka iya shafar kasashen biyu saboda makwabciyarsu Koriya ta Arewa. Hukumar da ke sa ido kan makamin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin